gina masallaci a cikin gida sunna ce babu wata matsala matukan ba zai hana waɗanda aka wajabta musu su fito sallah a masallacin anguwa fita ba so da yawa sahabai Allah ubangi yadda da su sukan gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi sallam su ce ya rasulallahi zo ka mun nafila a bangare kaza nan a nan saboda ya tafi zuhu musalla ya ɗauke shi wajen nafilfilin shi na dare wannan babu laifi idan aka gina shi saboda a yi sallolin dare a ciki kiyamun laili a ciki sallolin nafila a ciki mata su yi sallah a ciki yara ƙanana su koyi sallah a ciki babu matsala amma duk lokacin sallan farilla idan ya zo to duk wanda zuwa masallaci ya waje ba a kansu sai su tattaro su fito har da mai gidan ba wai zai zauna kawai a masallacin gida ba a'a sai a tattaro gaba ɗaya a fito a zo na eh, sallan jam'i a koma wancan kuma in za a karanta ƙur'ani za a yi nasiha za a yi waɗansu ‘yan darusa a ciki babu laifi wannan fata Allah ubin ya samu dace idan mutum ya yi ya samu sallan magariba raka'a ɗaya idan ya tashi zai kawo raka'a ɗaya mai karatun abin a fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya yi tahiya sai ya miƙe kuma ya kawo a ɗaya mai fatiha kawai ya sallame asirce wannan shi ne da fata Allah wani ya samu dace a shin mutum idan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta mafarki zai gan shi ranar alkiyama to da farko dai zan iya ce maka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai a mafarki in baka bi sunnansa ba baka yi imani da Allah baka yi aikin da zai kai ka aljanna ba don kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki kawai ba zai isan maka ba akwai wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi dangantaka kuma da annabi ta jini amma rashin imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin sunnansa ba zai sa su shiga aljanna ba ko su ganshi shi din za su iya ganin shi kamar yadda wanzu Allah sallallahu idan yaje yana shayar da al'umma ruwan alkautar mutane da yawa za su zabura su je za su sha sai sun zo dab da wajen sai manzo Allah sallallahu ya gama mala'iku suna mai da su suna komar da su ya ce ƙaume kaume mutane na mutane na sai mala'iku su ce baka san abin da suka haddasa bayan ka mutu ba saboda haka kaga sun ga annabin amma ba su je suka sha ruwan ba su shiga aljanna saboda haka ganin annabi a mafarki yana da sharuɗa masu yawa wanda malamai suka gindaya idan ka ce kaga manzon Allah sallallahu alaihi a mafarki aka tambaye ka yayi ke kace wani bakin mutum ne ayya hai a ce je ka kawai annabi sallallahu alaihi ba baki bane da aka ce aina ka ganshi sai ka ce wallahi a filin stadium na ganshi ayya baka ga inda baka ga manzo Allah inda ya dace a ganshi ba wa iyazu billah amma idan ka ce a masallaci na'am a daji na'am a gida na'am ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yanayi ka ganshi wani irin kaya ya sa kace jeans ne da abin a ci ayya ka fadi manzon Allah sallallahu bai sa waɗannan ba ka ganshi da irin suturan da ya saba sawa a mai gemu cikakken gemu tun gashi nan duka irin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka yi karo da sukan yi karo da aljani a masalla a mafarki kawai ya faɗa musu abubuwa sai su fito su ce sun ga manzo Allah kuma har ya nuna musu ɗansu magunguna mai yau yau za su fara ba da magani kaga ana tururuwa ana zuwa ana sha Allah ubangi ya rufa mana asiri a kuma ina so in yi aure amma bani da kobo don Allah nake neman addu'a Allah ubangi ya baka dama sai da kobo aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai ama asharar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu iko da kobo na yin aure yayi din wanda bai samu ba fa alaihi bisiyami ya rika yin azumi da'iman fa innahu lahu wija'un wannan din zai zamanto masa yana yanke mai yana kashe masa kaifin sha'awa Allah ubangiji ya yassare ka san bai yi amfani da hadisi na ba in baka da shi a ce kai a haka sannan kuma in kai ta biyun din baka warke kai ta farkon baka warke ba a ce kara ta biyu kawai <laughs> itan ma in shiru komai ya gagar a ce kara ta uku wannan wancan wani abu ne daban wanda ya saba wa aya kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum rike carbi yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau ko bai da kyau baya dai daga cikin sunna tabbatacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam rike carbi duka dai suna kirge da yatsu ne akwai hadisin da ya zo na Aisha radiyallahu anha tana wuridi tana kirga da duwatsu tana tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba kya son hasken hasken tasbihin ne zaman to a yatsunki yana na Aisha shine ta koma kirge da abin nan amma malamai suka ce idan mutum yana bata bai iya kirgen la ba'asa ya rike carbin amma laisa ala sunna ko kuma wujuba amma rike shi din nan a sanya masa waɗansu igiyoyi daban-daban a naɗe shi a hannu a abin nan to wannan duka ya saba sunna manzo Allah bai tabbata ba kuma masu rike shi a haka inna ya danganta ga niyyarsu innamal amalu binniyat idan ya zama to saboda riya ne don a nuna to wannan kuma sakamakon wannan abin na yana ga niyyarsu Allah ubangiji ya rufa mana asiri Ah, Tambayarka da ta ce yana cikin sunnar annabi sai ka sake ce yana da kyau ko baya da kyau idan aka ce baya cikin sunna kawai ya isa sai ma ka gane ko yana da kyau din <laughs> ko baya da kyau din ah, yace assalamu alaikum ah, yace da waɗannan aƙidojin da nike karanta mana din nan da a rubuta su da a rubuta mana su jazakallahu khairan sannan kuma a maganar da da na yi akan aikin haji ana ƙara dai tuna mu to Allah ban ya samu samu lokaci a waɗannan su ne tambayoyi su yi waɗannan aƙidun idan ana so za a yi photocopy falle ne yan uwa su je su karanta su na'am eh za a yi photocopy haka eh, guda ɗaya sai a yi ta yi a jikin na photocopy in ajiye littafi na a nuna daga nan da fotokofi ya kauce da littafi kenan alhamdulillahi za mu koma a littafi alkur'ani inda kansu mu ne ko? ha? na'am na'am a aya ta 116 suratu ali imran bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم الله من أوكتين سركنا إن الذين كفروا للي للي مو أكي جاوة كني مو أكي نونا مونن آية da har wani yake sha'awa misali ya koma kafurci ya bar musulunci Allah ce innal ladhina kafaru lallai waɗannan da suka kafurta ko kuma kafurai, duk inda kafuri yake ya mutu yana kafuri, bai tuba ya musulunta ba to lan tughniya anhum amwaluhum dukiyansu ba za su magance musu komai ba a gobe kiyama ba za ta musu amfani ba wala auladuhum hakanan ma ƴaƴan da suka haifa ba za su magance musu minallahi shay'an su magance musu wani abu daga wajen Allah ba wai misali a gurfanar da su gaban jahannama za a tura su su faɗi sai a ce ga dukiya za su bayar saboda su kubuta su fanshi kawunansu daga afkawa wutan jahannama Allah ce rana ce da dukiya ba ta amfani haka nan ma wala auladuhum ƴaƴansu ko da a nan duniya ga ɗan shi general ne na soja ko da a nan duniya yana da babban lauya ɗa san nema ba a yadda shi ba a ka da shi a wajen shari'a eh ko da yana da ɗa babba mai kuɗi ƴaƴa dai irin wanda idan mutum yana da su a irin mu ta duniya ta yau ta rashin adalci da zalunci mutum ba zai taɓo ba don yana da irin waɗannan ƴaƴan hmm? chief george ɗan shi ne yana da ɗa general yana da ɗa IG na 'yan sanda yana da kaza yana da kaza daga 'ya'ya kaga mutum ko kuma ɗan shi gwamna ne ko ɗan shi kwamishina ne ko ɗan shi minista ne ko shi ne mahaifin shugaban ƙasa kaga bai taɓuwa ne kwata-kwata ana yana wani abu kana ta sa ka ce kai kai ba ka san wannan bane waye shi da baban chief judge ne na nan gari baban barista ne lauyan nan sai kaga kawai an ce a ah, sorry da Allah kawai da haƙƙinsa sa fa da haƙƙin shi to Allah madaukakin sarki yace in kai wa lahira mummunan fahimta da wannan ka auna ta da duniya yadda kake sheke aya ka take wanda za ka take don kana takama kana da kuɗi ka taka wanda za ka taka don kana takama kana da ƙyaƙya to in ka tafi lahira da wannan tunanin za ka taka ayoyin Allah ka take umarnin Allah ka keta haddin Allah ka kafurce masa to in ka je lahira to waɗannan abubuwan ba za su amfane ka ba wuta kawai ina fata an gane ka iya tuna mana a ayoyin da suka wuce can yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ka tuna ɗanka zai ganka ya kauce maka ce ka ina ga baba can ya zille kawai karka zama mai matsala kiyama ina fata an gane wai kawai zillewan shine kar ya zo ka ce wai da Allah ayyukanka ba su kai ba ya taimaka maka ina to lahira la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim lahira rana ce da dukiya da yaya ba sa amfanan masu shi sai wanda ya je wa Allah da tsaftatacciyar zuciya cikakkiya da tauhidi da aqida wanda babu shirka babu cakuɗe da bid'a shine kawai dama Allah abin da yake kallo zuciyanka la yanzuru Allahu ila suwarikum wa ila ajsamikum wa innama yanzuru ila ma fi qulubikum sabtatar zuciya Allah ubangiji yake kallo ina fata an gane Allah yace to duk inda kafiri yake makoman shi kenan Allah yace wa ulaika sannan waɗannan mutane da suka je wa Allah a kafirai gobe kiyama to sune ashabun nari ma'abuta wuta kawai su ma la nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su ba a auna ayyukansu kafiri ya je kiyama a ce wai ya je a auna ayyukansa a scaling a wanda ake auna ayyukansa musulmi ne mumini shi da za a auna ayyukansa a mizani a duba na alkhairi da na sharri wanne ya fi rinjaya amma kafiri kan dama ai kwata-kwata bai da komai a lahira dama Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yi minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin tunda ya zaɓi wani addini da bai ya zamanto masa addini ba musulunci ba to dama cikin asara yake a gobe kiyama idan suka shiga wuta akwai ranar fita ya Allah Allah ce hum fiha khalidun sune masu dawwama dindindin a cikin wuta babu ranar fita Allah uban ya tsare mu ya rufa mana asiri sai Allah madaukakin sarki kaman wani ne zai tambaya to ya Allah akwai wani kafiri a mu wallahi yana da alheri yana da kirki yana taimaka jama'a yana taimaka mara lasa lafiya da kudade, ya gina asibiti kyauta ya yi kaza Allah ce masalu ma yunfiquna fi hazihi alhayati dunya duk misalin abinda kafirai suke ciyarwa na dukiyansu a wannan rayuwa ta duniya kaji mutum ya ba da biliyon na daloli wai na kungiyar humanitarian na taimakawa yan adam na taimakawa kaza irin turanin da za ka ji su bill ne su menene an ba da biliyoyin dala an taimakawa kasashe kaza an taimaka da scholarship an ba ma yara an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ce duk abin da suke ciyarwa na ƙofofin alkhairi na taimakawa na ɗaukan ɗawainiyar marayu talakawa taimakawa 'yan gudun hijira Allah ya ce ka matsali rihin ne kawai tamkar iska ce fiha sirrun wanda take ɗauke da irin wata irin ƙanƙara ma malam asabar harta ƙaumin ta biyo kan gonan waɗansu mutanen da zalamu alfusam suka zalunci kansu fa ahlakat ku ta halakar da su misali irin timatir da tattasai da albasa da attarugu dinnan sun yi dinnan mamalan da yalo da menene azabga wani irin iska ko kuwa ruwa mai ɗauke da kankara yanda zai aske su duk manoman lambu sun san irin wannan ba sa san shi ko kuma wata irin iska da take ɗauke da sirrun wani irin abin nan kankara ta biyo kan gonan mutum ko take ɗauke da wuta ta biyo kan gonan mutum ta gama da gonan gaba ɗaya yanda mai gonan ba zai tsinci wani abu ba to haka ayyukan kafirai duk abin da suka yi na alkhairi haka yake narkewa a banza ba abin da ke eh, zama a gobe kiyama ba abin da suke samu ina fata an gane domin asalin abin da zai sa ayyukansu su karɓi din sun rasha shi shine harshashi na imani da Allah shine kalman tauhidi to sun ki su yi imani saboda haka Allah baya karban ayyukansu duk yanda kafiri zai yi aiki na alkhairi ya ba da kuɗi a yi kaza a yi makarantu kyauta a yi wajen kulawa da marayu ya yi ta ba da kuɗi ya yi ta cerewa ya kula da su bai da daidai da ƙwayan zarra gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wata'ala waɗansu malamai suka ce in yana da kirki irin wannan da taimako irin wannan sai dai al'amuran duniyarsa su yi ta kyau suna haɓaka kawai kamfanin shi yayi ta kyau yana samun riba asara ba za ta samu kamfanin ba duk wani al'amari amma wai wani abu ya zauna masa a lahira babu Allah ce waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk mun gabatar da irin ayyuka da kafirai suke aikatawa na alkhairi sai mu sanya shi tamkar kura a bar shekarwa ba abin da yake zama ana wata irin iska haka ka ɗauki toka ka rika tumurmushe tokan za ka ga inda tokan ta taru babu iska ya kaɗar da ita haka muke mai da ayyukan kafirai a wata aya Allah maɗaukakin sarki yana cewa Um, misali ayyukan kafirai Allah ya ce kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta fawaje da shai'an inda shay'an fawajada Allah indahu hu. Ya ce yanda kafirai suke ko kuma yanda kafirai suke ayyukan su innan da suke aikatawa ka matsali eh, ka biki atin kamar yadda mutum idan ana zabda rana daga nesa in kana kallon titi ko kuma kan tudu sai ka ga kamar ruwa a tare a wajen waje yana kyalli rana tana bugawa to sai mutum ya sa rai dama yana cikin tsananin bukatan shan ruwan sai ya garzaya a guje kawai a matsayin shi ya ga ruwa ya garzaya a guje sai ya je wajen ya ga fayau ashe ba ruwa bane to kun ga ranar bukatuwa mai tsanani shi ita ce bukatan ayyukan alkhairi a ranar tashin kiyama kafiri sai ya je with hope cewa ai yayi aiki yayi aiki yayi aiki yayi aiki ya sa rai kawai ana kiyama kawai zai je ya ɗebi garaɓasa sai ya je kawai ya samu babu komai sai ya samu Allah a wajen kawai a tura shi a wutan jahannama Allah ubangi ya rufa mana asiri saboda haka duk mai sha'awan kafurci ko kafurcewa ko ridda ko ya biye ma yahuda da nasara kiristoci ya biye ma hudubarsu wai za su ruɗe ka eh kamar yadda muke ta karanta ayoyi masu ɗimbin yawa a kansu har yau a kansu muke bayani har yau su ne masu ruɗin mutum ya bar addini za su baka kaza za su baka kaza za su maka kaza za su baka scholarship to in kana sha'awan kafircin ga yanda ƙarshen kafurcin yake ina fata an gane ka rayu a duniya ba aikin da za ka yi Allah ya karɓa maka ai an yi asara Allah ya ce wa ma zalamahumullah Allah ya ce ni ban zalunce su ba walakin anfusahum yazlimun Allah ya ce ban zalunce su ba domin na aika musu manzo ban zalunce su ba na saukar musu da littafi ban zalunce su ba an musu wa'azi an ce su yi imani su kuka su suka ki wa'azin suka yi zamanto sababin shigan su wuta Allah ce sai a ce na zalunce su walakin anfusahum yazlimun su suka zalunci kansu inji Allah subhanahu wataala na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون آه. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم الأرض ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تسبكم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها و وإن إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله مدوك تنسارك يساك كرم يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكك إيماني دا الله لا تتخذوا بطانة من دونكم kada ku yadda ku riƙe abokanan sirri ku riƙe aminai wanda kuke bayyana musu sirrinsu da cikinku kada ku yadda ku gayyato waɗansu da suke wajen addinin musulunci kafirai kenan min dunikun ku bar ƴan uwanku musulmi duk wanda za ka ɗauka ya zamanto amininka masoyinka abokin sirrinka wanda za ka matso da shi kusa da kai kana bayyana masa sirrinka to Allah ce ka nemo daga cikin musulmai yan uwanka kada ka yadda ka gayyato kafiri daga waje outsider wanda ba musulmi ba domin kafirai in ji Allah la kum khabalan ba sa takaitawa da gajiya wajen cutar da ku sai ya san sirrinka gaba ɗaya ya zo ya gama da kai Allah ce na hana so idan kai ɗin ka saba ma wannan aya ka saba wa Allah subhanahu wataala ka saba wa umurninsa waddu ma anittum Allah ce saboda kafirai kullum abinda suke buri suke so su ji labarin abinda zai wahalar da ku kullum abinda suke so su ji wane ya mutu musulmin nan kullum abin da suke so su ji bala'i ya fada wa al'umman musulmi kullum abin da suke so su ji a misali garuruwan musulmai sun kone ana ragargaza su mutum kaza an kashe su a masallaci mutum kaza sun gama kullum abin da suke buri su rika ji a rayuwansu shine ma'anittum abin da zai wahalce ku burinsu kenan Allah ce qad badatil baghdha'u min afwahihim ku ba kwa ganin alaman kiyayyan tana bayyana daga maganganun su ba kwa ji irin maganganun da suke faɗa muku hmm? irin maganganun da suke faɗa muku din nan da kalmomin da suke faɗa muku terrorist yan kaza yan kaza suna munana kalmomi a gare ku ba kwa ganin alamar kiyayyar har tana fitowa a harasensu to abinda fa suka faɗa muku a harce din nan to wa ma tukfi suduruhum akbar abinda ke kudundune a zukatansu yafi abinda suka furta yawa in ka je furta mummunan kalma a gare ka da musulunci to kashi kashi ɗaya ne cikin ɗari ya fito ina fata an gane ko kashi casa'in da taran yana kudundunu ne a zuciyarsa Allah ce kan bayyana lakumul ayati ni da na bayyana muku gaskiya in ji Allah ko musulmi in kuntum ta'qilun in kuna da hankali wannan ya rage naku in ji Allah ni dai na gama nawa kar ku ɗauke su masoya kar ku matso da su kar ku manna su a jiki kar su zama abokanan sirrinku ku fifita su kan ƴan uwanku musulmi kada ku kuskura na hana in ji Allah amma in kuna da hankali fa kenan in ba ku da hankali ku je yace ha antum ula'i ga kunan ku musulmin nan kullun tuhibbunakum tuhibbunahum sai kuna nuna kauna da soyayya a gare su sai kaga kuna son su kuna son su inji Allah alhali wala yuhibbunahum Allah ce wallahi wala yuhibbunakum ba sa son ba sa san ku. sam wa tu'minuna bil kitabi kulli dalilin da yasa ba sa son ku suka tsane ku saboda kuna imani da littafin alqur'ani nan gaba ɗayansa kuna imani da shi wa idza laqukum idan suka haɗu da ku a wuraren taro da mitin an haɗu ko wuraren siyasa ko wuraren ofis ko abubuwa qalu amanna sai su rika nuna ce ai suna tare da ku sun yarda da ku sun yi imani da ku sun gamsu da ku amma wa idza khalau idan kuka rabu da su kuka koma inda kuke su ba suka koma inda suka fito abdu alaikumul anamila min alghay sai kaga suna cizon dan yatsan su haka saboda tsananin nuna kiyayya da wutan ciki game da ku ka ai na ga wannan mutumin kamar kaman in cire wukan in soke shi ka ai kaga ana haka amma fa a wajen kai an nuna ya mutumin ya kaza kaza ya kaza kaza ina Allah ce haka suke Allah ce kul mutu bi gaizikum ka ce musa ya Muhammad sai ku mutu da bakin cikin ku kwalailen ku musulmi da yana nin daram haka Allah ya walo aka musu anan ku mutu da bakin ciki ko ka shiga buhun eh, menene buhun abuna yanda yanda ake cha shiga buhun barkonu ko ka zauna kan risho haka da ake fada da wanka eh in bakin ciki ake eh dai ka mutu da bakin cikin ka ko ka je ka shiga buhun ah, eh, barkonu ko in baƙin ciki kake je haushi na je ka zauna kan risho to kamar irin wannan ne Allah ce kul mutu bi gaizikum sai dai ku mutu da baƙin cikin ku musulmi dai yana nan akan shari'arsa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki da ya bayyana mana wannan sirrin shine fa alimun bi zati sudu shine masani ga abin da ke cikin zukatan mutane tun kafin su furta shi ma mai wannan ilimin mai wannan sifan Allah shi ya tono maka abin da ke kudundune a zuciyarsu tun ba su furta ba don kai hattara don Allah akwai kana da wani masoyi irin wanda zai faɗa maka wannan da ya wuce Allah eh, yau idan mutu ya ce wani zo zan gaya maka wani sirri kaga wani da wani ba sa son ka kullum mugunyan nufi ne da su a game da kai kullum fatan su ji kayi hatsari kullum fatan su ji gidanka ya kone kullum fatan su ji wani jafa'i da bala'i da musiba ya fada muku kaga wani da kake jawa jikinka din nan kai hattara da shi kai hattara da shi ina fata an idan mutum ya zamanto shine mahaifin wannan mutumin da yake maka gargadi ka kiyaye shi inda shi ya haife shi ashe ya fi kowa sanin halin shi ko ya ce to kake ya ka ga wani ni na haife shi amma bai son ka bai kaza bai kaza amma wannan na gaya maka ce in kana da hankali ka so to Allah ai shi da mahalicin mu su sai ya ware mu ya kira yace kun ga suwa ne din nan da kuke jawa jiki ku yi hattara da su ba ka son dalilin rashin son kuwa kuna imani da littafin Allah alkur'ani cikakke kun gan su kullun cizon yatsa suke yi idan kuka gamu kuka rabu da su kamar da su hallaka ku a wannan wajen kullum da Allah a kana da masoyi irin mahalicinka Allah ne fa ya maka wannan nasihan shi ya halicce ka shi ya halicce su kuma yace shi da yake gaya maka din nan ni Allah fa na san abin da ke kudundune a zukata tun kafin ma a harce ya bayyana na sani ni nake maka wannan gargaɗi in tamsaskum hasanatun ga yanda suke idan suka ji wani ɗan abun alheri wani abu mai kyau wani abun farin ciki tamsaskum ya ɗan shafe ku fata ɗan sama-sama haka ya ɗan shafe ku to tasu'uhum suna kwana da bakin ciki ne a ranar idan suka ji musulmi ya samu ci gaba idan suka ji musulmi ya samu aiki idan suka ji musulmi ya zamanto shugaba idan suka ji musulmi ya zamanto manaja idan suka ji musulmi ya zamanto md idan suka ji musulmi ya zamo kaza wannan gidan man can na na musulmi ne wancan gidajen fa na musulmi ne wancan motocin da sun ji wani dan alkhairi ya an shafe ka kaɗan to ta subhum yana kwa suna kwana da bakin ciki ne in ji Allah wa in tusibkum sayi'atun idan mummunan abu na hatsari ya same ku ku duba ba ya shafe ku ba anan saboda a nuna maka wato dan alheri ko ya ya dan shafe ka haka fa can alheri din ba a ce in tusibkum hasanatun ba asaba wato ya same ka sosai ma kenan amma alheri ma in ya dan shafe ka sama sama ma fa to kwana bakin ciki yake amma in sharri ne fa yaji sharri ya ya rarike ka kwanje hmm? an yi hatsari musulmai ne suka mutu an je yaƙi an kakkashe musulmi an yi menene garuruwan musulmai bom na tashi an kona garuruwa kaza an kona gidaje kaza ga talakawa ga mata da marayu a e, yan gudun hijira a waje har yau to yafrahu biha farin ciki suke da irin wannan Allah ne fa ya faɗa fa farin ciki suke yi su ji wani abu ya riske ya same ku amma Allah ce wa in tasbiru ga rigakafi da za ku yi haƙuri a kan musulunci nan ku yi riko da shi ku yi haƙuri wajen yi mun ɗa'a abinda na ce ku daure ku daure ku jure ku rika haƙuri kuna yi abinda na hane ku na haram ku daure ku daure ku hannu watattaku sannan ku ji tsoro na ni Allah to la yadurrukum kaiduhum shay'an duk wani makirce makircen su ba zai taba cutar da ku ba inna Allah lallai hakika shi Allah madaukakin sarki bima ya amaluna ga dukkan abinda kafiran nan suke kitsawa game da ku suke floating suke aikatawa suke kukkullawa gaba daya Allah ilimin Allah muhitun yana zagaye da dabaran su gaba daya ina fata an gane ko wannan jan kunne ne Allah maɗaukakin sarki ya mana jan kunne ne Allah maɗaukakin sarki ya mana kamar ne wa kafiri ka fifita shi sama da ɗan uwanka musulmi Allah ya ce wannan abin da ka zaɓan wa kanka ya saɓa ma waɗannan ayoyin na'am وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم إذ تقول للمؤمنين أن لن إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة بخمسة آلاف بخمسة آلاف بخمسة آلاف كسرات بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نعم الله مدوك في سركي أولنا آية من البركة ينا بياني أدمد ياكن آه ياكن أهد yakin Uhud to kun ga yanzu an gama bayyana mana makirce-makircen kafurai, an hana musulmai su biye musu sun fito ta nan musulmi yaƙi sun fito ta can musulmi yaƙi an ce kuma kar a yi sirri da su a matso da su to yanzu dama maki idan ya yi makirci nan bai ci ba yayi nan yayi nan yayi nan sai ya ce to zai gwada faɗa kawai ya kamata a yi faɗa kawai ta yanzu solution ɗin suna gani kai ya kamata kai a yaƙe su tunda an yi dabaran an ƙi an yi ruɗi musulman an ƙi an kawo wannan hanyar an yi wannan makirci a raba su da addini sun ƙi a gurɓata su sun ƙi a gayyace su wajen sabo ina suna nan a kafe suna mumunai masu tsoron Allah to yanzu kuma kawai da suka ga abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa babu riba sai kuma option number two shine a kai musu hari kai musu hari kawai ina fata an gane ko to shine da suka yo gangami za su kawo madina hari yanzu Allah salsala ya shawarci sahabansa ya samu bayanai da information cikaku cewa sun yo gangami za su kawo hari to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci sahabai za a yi suka ce ya rasulullah mu fita mu tare su kawai su kwa munafukai su abdullahi bin ubai bin salul su ne dattawa menene suka ce a'a mu zauna a ciki kawai su zo eh, mu saba dama madina idan aka ce za a kama ta hari in dai kai ka fita ka je ka tare abokin gaban daga waje to zai ci nasara a kanka amma in muna zaune a ciki su suka zo to mukan ci nasara a kansu to su kuma matasa da sauran musulmai da ba su samu gara da falala ta yakin badar ba sai suka ce ya rasula ta ya za a yi ga aljanna tana zuwa a ce wai mu zauna mu shantike ita aljannan ta zo ta same mu ai mu ya dace mu zabura mu je mu shige ta saboda haka mu fita kawai manzo Allah sallallahu ya fita da mayaka kusan ah, dubu daya to sai abdullahi bin ubay bin sal sai da aka fita sai yayi kwana da waɗansu ya juya su kawai suka bace manzo Allah sallallahu ya tafi da hobi yana da sojoji kaza sai da aka je yaga ashe ga wanda suka rage yan kaɗan ne to Allah ya ce wa idh gadauta ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai sammako min ahlika ka bar gidan iyalanka kai sammako ka fita daga gida ka je uhudu tubawwi'ul mu'minina kana saukar da mumunai mayaka maqa'ida lil qital wuraren yaki manzo Allah sallallahu ya zo ne yana arrangin nasu yana tsara su yana shirya su yace ku kai ka tsaya nan ina wane tsaya can ina wane tsaya nan tsaya nan wane ku ku tsare nan ku ku tsaya nan manzo Allah ya shirya su sai ya ɗebi mutum hamsin arrumat ya kai su kan wani ɗan dutse ƙarami haka wanda yake yana kallon uhud su waɗannan rumat ne snipers ne wato wato maharba ne wanda hannunsu baya faɗuwa wanzu Allah ya ɗebe su su hamsin su ma ya je dasa su ma malam duk waɗansu surare wanda suke da muhimmanci strategic areas haka manzo Allah ya kafa kowanne da inda manzo Allah ya san wani ne ya dace ya tsaya a nan su na hamza ce ku ku tsaya anan waɗannan anan to ka tuna ya muhammad in ji allah subhanahu ta'ala lokacin da kai sammako ka bar gida ka bar iyalanka ka je uhudu kana tsatsara mayaka inda kowa zai taking position inda kowa zai tsaya domin yaki wallahu shi allah sami'un aini Allah ina jinka da umarnin da kake bayarwa da duk abin da kake faɗa a wannan wajen alimu kuma ina sane da abin da ke wakana a wannan wajen ka tuna kuma idh hamma ta'ifatan minkum yayin da waɗansu bangarori biyu daga cikin ku musulmi yayin da suka yunkura an tafshala wato su bar yakin su yi felin ɗinka su bar yakin su juya amma wallahu waliyuhuma Allah da yake shine majibincin al'amuransu ba su yi hakan ba wa alallahi ko dama ga Allah maɗaukakin sarki ne fal ya tawakkali mu'minun mummunai suke tawakkali to irin yanda kai tsare-tsare din nan aka yakin Uhud da irin abinda aka samu na nasara nasara kumullahu bi badrin Allah ya ba ku nasara makamanciyar wannan a yakin Badar wa antum azillatul lokacin kuna kaskantattu ana duk duniyan kafirai da duniyan ƙuraishawa da mushrikai suna ganin ku kuma komai ba ne ku kaskantattu ne ku ɗan ɗari uku da goma sha su kuma wajen dubu duk duniya a lokacin ana ganin ku ku komai ba ne to Allah ya ba ku nasara a irin wannan yanayi kun fita ba da waɗansu makamai ba kun fita ba da ɗamaran yaki ba kun fita ba ku da yawa kun fita ba ku da dawakai kun fita ba ku da komai amma Allah maɗaukakin sarki yace ce na ɗaukaka ku a wannan lokacin su suna suna muku kallon kaskantattu ne ba wai su kaskantattun ne a wannan lokaci bayan da za a yi sahaban manzon Allah da shi annabi da yake cikin su zamanta wato yanda su kafiran suke musu kallo kallon kaskantattu irin fitowa da fir'auna yayi exactly irin ta ne Abu Jahal yayi lokacin da fir'auna ya fito ya ce inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun ku fito kawai mu je mu murkushe waɗannan ƴan tsirarun wanda suke ɓata mana rai suke ƙona mu ku fito mu je mu murkushe su shi ma abu jahal da ya fito ma malam yana tinkaho yana tinkaho aka zo aka ce masa rankai daɗe dukiyar makka da abu sufyan ke jagoranta wanda take karkashin kula abu eh, sufyan dukiyar ta kubuta alhamdulillah daga hatsarin muhammadu da mabiyansa sahabai kenan lokacin da kun sun fito ne asali domin su kwace ayarin ƙuraishawa da dukiyarsu da fataucinsu a madadin dukiyarsu musulmai da aka kwace lokacin da za su yi hijira su zo madina an kwace dukiyarsu gaba ɗaya mutanen makka suka ce ba za su yi hijira da dukiyarsu ba suka kwace to manzo Allah shi ma yayi targeting da yake ayarin kasuwancin su yana bi dab da Madina idan za su tafi Syria Sham rihlata shita'i wa sayfi kenan sai manzo Allah ce to shi ma a kwace nasu din musulmai su rike a madadin nasu da aka kwace kaga an yi draw kenan an yi balance to shine bincike bincike Abu shi shine shugaba ya samu cikakken bayani cewa musulmai sun fito za su kwace dukiyar sai ya canja normal hanyar da aka sake aka saba bi hanyar da aka saba bi din a tafi makka sai Abu Sufyan ya canja ya zagayo ta Jidda ya kullo ta makka to dama kafin nan da Abu Sufyan ya samu bayani cewa musulmai za su kawo musu hari su kwace dukiyan. har ya abin da yayi kafin ya canja hanya sai ya tura yan sako kai su je makka su tarar su sanar da su in kesa idan ba a gansu ba dukiyarsa yana cikin hatsari shi ko bayan ya aika din bai zauna haka ba sai ya making effort ya yi nashi kokarin ya canja hanya ya biyo ta barauniyar hanyar da ba a saba binta ba amma ba a mabinta to yayin da ya kuɓuta din sai ya sake tura yan sako su je su tare abu jahal da mayakan makka ƙuraishawa su sanar da su yanzu dukiya fa ta kubuta daga dukkan wani hatsari a koma gida kawai abu jahal ya ce a'a ina waɗannan 'yan tsirarin ai sai ji mun je mun ladabtar da muhammadu da mabiyansa sai mun je mun ba su darasin da nan gaba ko ayarin waɗansu suka gani ba za su tare ba balle manamu masu hankali da dattawa suka ci a a labai kada abin da ya fito da mu mu kare dukiyanmu dukiyanmu dinnan ya tsere ya kukuta babu wata barazana ba hatsari ga ta can ta shiga makka me na fita a yaƙi me na fita a yi abin da ya ce a'a sai mun nuna dukkan duniya manya sun fito za mu je mu kwana a fatar eh, mu yi kwana uku a mana kiɗe-kiɗe yan mata su yi rawa mu sha giya, mu soke raƙuma mu ci nama mu zauna a wajen kwana uku mu yi birgima mu ga wa zai kullo sai mu haka duk duniya sun san manya sun fito ba wanda ya tare su kuma sun dawo ba wanda ya tare su ta ba san kare dai da yake yalla bai ne shugaba ne kuma shaidan shaidan ya zo ya ta su mamale ya da fa ya zama wani tsoho fa ya ce la galiba lakumul yawma wa inni jarul lakum shaidan ya kullo ya ce daga yaman daga yaman ya zo cewa ya zo ya taimaka musu ne shi kwararre ne kaza kaza kaza babu wata nasara da za a ci a kansu yana tare da su zai ba su gudunmawa su biyo shi kawai suka biyo shaidan da aka gangaro badar mamanan iblis ya ga jerin mala'iku da suke bayan musulmai kawai musulmai ba sa ganin su ya ga musulmai ya ga mala'iku kawai yadda suka sauka a bayan musulmai suna supporting insu na kasa ala a kibaihi sai ya zura a guje ya bar su kuma mana sha suna ah ya haka kuma ya ce kai inni ara ma la rauna. na ga abin da ba kwa gani inni a kakun ni ina tsoron Allah kawai to shine ka masalin shaitani in qala lil insani fur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu llaha rabbal alamin sai da ya kawo su wajen halaka sai ya ce kawai ba zai iya ba wannan ne aka ta gamawa da su to Allah madaukakin sarki duk da cewa anan musulmai a farko a yakin uhudu an karkashe su har mutum saba'in kuma bisa saba umarni manzo Allah da ya zo ya dasa su kowa ya ce ga position ɗin shi kowa ga inda zai tsaya ko manzo Allah ya yi ma waɗanda suke kan dutsen nan wasiya ya ce ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba ko da an karkashe mutane gaba ɗaya musulmai angulaye suna sauka suna fisgan namansu suna tafiya kar ku sauka daga inda na ce ku tsaya sai da umarni na ko da an gama da musulmai gaba ɗayansu ba mai motsi kar ku bar inda na ajiye ku su kuma da aka zo kafsawa ta farko musulmai suka samu nasara kafirai suka gudu sai musulmai suka fara ɗiban ganima shi kuma khalid bin walid allah ubanji yarda da shi radiyallahu anhu yana daga cikin waɗansu a komandoji subcommanders haka na 'yan bataliyon wanda yake babban shine abu sufyan shi da ya zo ya ga yadda manzon Allah ya yi ya jejjera mayakansa yake ba mu da nasara Khalid bin Walid yake ba za mu taba cin nasara cin nasaran mu ɗaya ne idan waɗancan da suke saman dutsen nan da Muhammadu ya ajiye a can su ne kawai idan suka bar inda suke shine cin nasarar amma matukan suna nan a inda suke ba za mu ci nasara ba za mu yi difitin musulmi ba Kusan Khalid bin Walid fagen shi ne ya yi din in komai ya ga basu da nasara amma sai ya ce shawa da mushikan su su je sai ya ɗan ɗebi waɗansu sai ya kwanto nesa da su ya buya da su shi target ɗin shi waɗannan kawai yake targeting nan kuma da aka kafsa waɗannan suka gudu malan suka yi haka kafirai suka yi haka musulmai ko ya aje makamin shi ana tara ganima a zo a lalube wannan a cire kayan jikin shi a cire bel ɗin shi a cire takwabin shi a cire kaza ana ta tara kayan ganima ma malam su ma waɗancan kai da suka gani suka sauka kai an gama yaki. shugabansu na saman dutse ce ba ku ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ba ko an ci nasara ko ba mu ci ba ko an gama da musulmi gaba ɗaya tsuntsaye suna zuwa suna fisgan naman su karmu ba suka ci to ai an gama me ake jira suka sauko gaba ɗaya suka zo suna ta kwasan ganima suna ta kwasan ganima dama Khalid bin Walid abin da ke tagitin kenan to waɗannan kafiran a yi difitin nasu sun gudu sun yi haka Khalid bin Walid shi kuma ya laɓe a can sai aka zo aka ɗan ɗauke waɗanda suka rage ɗin ba su wuce mutum biyar ba aka kashe su kawai sai Khalid bin Walid ya danno kawai ta nan a guje kawai da rundunansa kawai ya zo ya tarar da musulmai arha sun tuɓe kayan su gaba ɗaya sun aje suna tara ganima to da ya bullo musu ya ihu kawai waɗancan da da suka gudu kuma har suka jo suka yuton suka dawo a guje akan dawakai Khalid ya bullo ta nan kawai suka ritsa musulmai a tsakiya dan ne aka yi ta sassare musulmai har saba'in da su sayyidina Hamza da manya-manyan sahabai a nan ne suka yi shahada to a yakin nan sai Allah yana tunatar da su in suna ganin an ci nasara a nan a kansu to ai Allah ce wala kan nasara kuma Allahu bi badr kuma ku tuna yakin da aka yi wancan karo ai na ba ku nasara a kansu wa antum azillatun a lokacin da ba ku da karfi ba ku da yawa saboda haka fattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin dukkan ku da Allah kun tashkurun kuma ku rika gode wa ni'imar Allah idan Allah duk inda Allah ya maka wata ni'ima za ka ga karshe ya ce ka gode masa nan ba ku nasara akan makiya ba ba ni'ima bane to Allah ce fattaqullaha ku ci ku ci gaba da rike tsoron Allah ku kun tashkuru zaman to kuma masu gode wa Allah in taqulu lil mu'minina ka tuna ya Muhammad lokacin da kake fada wa mumunai alai yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi talafati alafin min al mala'ikati munzalin yanzu kuna ganin ubangijinku ba zai iya turo muku mala'iku dubu uku saukakku daga sama mala'iku su zo suna supporting ɗinku a wajen yakin nan shi mala'ika ba zai zo don ya yaƙi ba a idan ka ji kana yaƙi aka ce ga mala'iku ma suna suna cikin ku suna kallon ku suna karfafa ku zaka samu karfin yakin zaka san ci ah yanzu ma mala'iku ma suna tare da ni idan har mala'iku suna tare da bi ma'ala ai kai ne akan gaskiya kenan kuma Allah ma ya yarda da abin da kake yi to wannan zai karfafa musu gwiwa ta ya za a yi unjuya a guje mala'ika yana kallo na ai akwai kunya sai ka ji wani irin karfin gwiwa to Allah fa mai iyawa ne Eh? ya saukar muku ya isan muku da mala'iku ya saukar da su wajen su dubu uku Allah ba zai iya ba ne bala zai iya amma fadda sharaɗi in tasbiru idan kuka yi haƙuri a wajen yakin nan kuka yi haƙuri wajen imani kuka yi haƙuri wajen yi wa Allah ɗa'a da nisantar saƙo wa tattaku kuka tsoraci Allah a al'amuranku wa ya atukun min faurihim haza ai zai zo muku ma taimakon Allah zai zo muku cikin gaggawa yumditkum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin ba ma dubu uku ba Allah zai saukar Allah zai karfafa ku ya taimaka muku da mala'iku wajen dubu biyar musawwimin waɗanda dukka suke da wata alama ta irin ta irin yakin nan sun sa wata alama irin wanda ake sa ta yaki Allah ce wa ma ja'alahu Allahu Allah bai sanya zuwa mala'iku don wani abu ba a'a illa bushra ku don Allah ya muku albishir ne da cewa ya yadda da aikinku har ga mala'iku ma in attendance mala'iku ma sun halarci inda kuke suna supporting inku ai wannan albishir ne sannan wani tatma inna kumbi bi yi haka ne na turo mala'iku don ku ƙara samun natsuwa cewa ku ne masu gaskiya ku ne masu gaskiya a yakin dan da ake yi kuma ku ne masu cin nasara kuna tare da Allah kuma Allah yana tare da ku domin Allah baya turo mala'iku a waje sai inda Allah ya yarda da wannan wajen kamar yadda yace mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahama wa haffat humul mala'ika ba al'umman da za su haɗu a masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna karanta alkur'ani suna ƙara juna sani sai Allah ya turo mala'iku suna tsaron wannan wajen Allah ce duk waɗannan abubuwan ba su za su ba ku nasara ba yakin ku da tanadin ku ba shi zai baku nasara ba zuwan mala'iku dubu biyar din nan ba shi zai baku nasara ba wa man nasru illa min indillah nasara ba ta zuwa daga wajen kowa sai dai daga wajen Allah al'azizu mabuwayi alhakimu kuma mai hikima ina fata an gane ko to wannan shine wato ƙarshen shine sai an kwafsa ke kuma in an zo kwafsa ɗin kamar yadda Allah ya ce yuwallukumul wa in yuqatilukum yuwallukumul sun summa la yunsarun shine wannan ɗin to Allah ubangiya mana muwafaka Allah ubangiya da isa mu dace ku duba duk wani kubuta daga makircin yahuda kubuta daga makircin kiristoci samun nasara akan makiya da kafirai samun galaba a kansu gaba ɗaya mu duba ayon Allah na cewa idan kuka yi haƙuri kuka tsorace ni kuka bi ni nan ne duk waɗannan abubuwan za su samu amma in aka bar tsoron Allah aka watse wannan shikenan sai a je a yi ta dukan juna sai wanda ya samu mai sako ne yake fada da mai sako kawai kawai sai wanda ya kada wani amma inda aka ce mai imani ne ke fada da mara imani to ka tabbata mai imani zai samu nasara da izinin Allah Allah ubin ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin